إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan shi ne darasi na ɗari uku da takwas a karatun bulugul maram da muke gabatarwa. Littafin Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Muna cikin kitabun nikah babul kafa'ati wal khiyar. Babin da yake bayani game da daidaitar ma'aura da kuma zaɓin sakin mace alkhiyar shine zaɓin sakin mace Zan makaranta hadisi na biyar da kuma hadisi na shida insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan auren mata fiye da hudu وأن الضحاك بن فيروز الديلمي وأن الضحاك بن فيروز الديلمي أنكره حديث لك الضحاك رم فيروز الديلمي عن أبيه يكره حديث لك ما هي فنسا ما هي فنسا صحابي من زمان الله شين فيروز الديلمي ƙala ya ba da labari shi wannan sahabi ya ce kultu ya rasulallah na taɓa cewa ya manzon Allah inni aslamtu lallai na musulunta wa tahti ukhtani a ƙarƙashina akwai mata ‘yan uwan juna wato ina auren ya da ƙanwa a lokacin da ya musulunta yana auren mata ya da kanwa shi yasa ya kira su uktani yan uwan juna kala rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talliq ayyatahuma shi'ita ka sake wacce kaso daga cikinsu manzon Allah ya ce ka saki wacce kaso daga cikinsu kaga kenan ba zai ci gaba da zama da su gaba ɗaya ba tunda yana auren ya da kanwa yanzu ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sake ɗaya daga ciki wacce kaso ah, <clears throat> ka sake ta rawahu ahmad al-imamu ahmad ya rawaito hadisin nan ah, riwaya ta al-imamu ahmad ya ce aslamtu wa indi imra'atani ukhtani ya rasulallah na musulunta ina tare da wasu mata biyu yan uwan juna wannan shine lafazin ah, wannan lafazi ya zo cikin al-musnad sai ya ce fa'amaranin nabiyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya min umarni an utallika ihdahuma in sake ɗaya daga cikin waɗannan mata biyu a wannan yana ba da labarin abin da ya auku a tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn hajar ya ce wal arba'atu ashabu sunan mutum hudu sun ruwaito hadisin illan nasa'i banda al-imam nasai kaga kenan ashabu sunan as-salasa masu littafin sunan mutum uku sun ruwaito hadisin nan hadisin yana sunan abi dawud babun fi man aslama wa indahu nisa'un aktharu min arba'in aw ukhtani kalimamu abu dawud ya yi baji musamman akan mutumin da ya musulunta yana tare da mata 'yan uwan juna ya da kanwa yana aurensu saboda kafirci ba shi da iyaka ba shi da doka don haka ba abin mamaki ba ne ka samu kafiri yana auren ya da kanwa a lokaci daya al'imamu abu dawud sai ya yi babi yana dauke da wannan bayani da kuma mutumin da zai musulunta yana da mata fiye da hudu to shi yasa ibnu hajar ya kawo waɗannan hadisai a wuri guda kamar yadda al'imamu abu dawud ya yi babi musamman akan abu biyu dinnan mutum ne ya musulunta yana tare da mata biyu yan uwan juna ya da kanwa da kuma wanda ya musulunta yana tare da mata da sun fi hudu aksar min arba'in aw ukhtani al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin yana babu ma ja'a fi ar-rajuli yuslimu wa indahu ukhtani shi al-imam tirmidhi bai hada matsalar kashi biyu a cikin babi guda ba yayi babi musamman akan mutumin da ya musulunta yana tare da mata biyu yan uwan juna sai kuma ibnu maja shi ma ya kawo hadisin yana babun eh, babun rajuli yuslimu wa indahu ukhtani lafazin da ya zo cikin sunan tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhtar ayyatuhuma shi'ita ikhtar ayyatuhuma shi'ita ka zaɓi ɗaya daga cikinsu wacce ka ga dama in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar ka zaɓa amma kaga lafazin da ya zo a nan tsallik ka saki wannan lafazi na tsallik ya zo a sunan abi dawud amma sunan turmizi ikhtar ka zaɓi ɗaya daga cikinsu a sunan ibn maja tsallik haka kuma ya zo a sunan abi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sake ɗaya daga cikinsu wacce ka ga dama wani lafazi ya ce ka zaɓi ɗaya daga cikin su wacce kaga dama ci gaba yace wa sahahahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta wannan hadisi <clears throat> wa dara qutni da kuma al-imam dara qutni wal haƙi da al-imam al kaga masana hadisi manyan masana hadisi al-imam ibnu hibban al-imam dara qutni al-imam al sun inganta wannan hadisi hadisin yana al-musnad al-imam shafi'i sai yace wa a al-bukhari amma al-imam al hadisin yana da illa ya faɗi wannan a littafin sa at kabir al-imam kawo wannan hadisin a cikin sahih ba shi yasa ce wal arba'atu illa an-nasa'i sunan wannan hadisi al-imam ya yi magana a kan wannan hadisi a littafinsa a tarihul kabir yana mujallar na hudu shafin Abin da ya faɗa ya ce fi isnadi hadal hadisi na barul a isnadin wannan hadisin akwai abin dubawa saboda isnadin hadisin yana ɗauke da mutane uku waɗanda malaman tarihi ba su tantance adalcinsu ba don akwai mutanen da sunayensu yakan zo a cikin hadisi amma kuma ba a samu cikakken tarihinsu ba to irin waɗannan mutane idan sun ruwaito hadisi hadisin ba za a inganta shi kai tsaye ba to amma waɗancan manyan malamai sun inganta hadisin to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma fairuz ad-dailami ya ce masa ka zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan mata naka ka sake tace fa'amattu ila asbatihima suhba sai na doshi wacce na fi dadewa da ita fa faraktuha sai na rabu da ita kaga kenan wacce yar babban ita ce ya rabu da ita ya rike kanwa wannan ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na 32 shafin 301 hadisin nan isnadin sai yana da kyau kamar yadda ibnu hajar mana ishara ibn hajar ya mana ishara da cewa manyan masana hadisi uku sun inganta shi hadisin za ka ganshi sahihu sunan abi dawud hadisi na 2243 da kuma irwa ulgali mujallar na shida shafin 334 illa dai yana da kyau mu lura kalmomin da suka zo cikin wannan hadisin ko da yake a nan kalmar da ta zo a nan annabi ya ce tsallik ka sake ka sake wacce ka so wacce ka ga dama a tsakanin waɗannan mata naka guda biyu ka sake wacce ka ga dama sake amma kamar yadda na ce in ka dubi riwayoyin hadisin za ka ga ba kowace riwaya ce ta zo da kalmar saki ba akwai riwayar da ta zo ikhtar ka zaɓa ka zaɓi wacce ka ga dama daga cikinsu so kalmar saki a nan ba ta da ma'ana wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saki ba wai yana nufin kalmar saki ba yana nufin ka rabu da ɗaya daga cikinsu wannan ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal 32 shafin 199 laysa al-muradu bi dhalika at-talaq ko dai ki annabi ya ce ka saki amma ba wai ainihin ma'anar saki bane al-ma'dud ala qawli shafi'i wa ahmad ghayrihima al-imam shafi'i al-imam ahmad da manyan malamai sun ce babu saki a tsakanin shi da ita me ake nufi mutum na yi musulunta yana auren ya da kanwa mata biyu yan uwan juna to a ka'ida ba zai haɗa su ba saboda ka ba saki sai dai ce kama gabanki wannan shine bayanin manyan malamai babu saki kalmar da annabi faɗa ni cewa sake kalmar da ta zo cikin hadisi laisa min at-talaq madud ba kalmar saki da ake la'akari da shi bane a aure fa innahu la yajibu alaihi an yutalliqaha bi nass at-talaq al-ma'dud bal yufariquha indahum bi ghairi lafz at-talaq ba sai ya ce na sake ba misali anan shine misali anan shine kai ne ka fara sallah lokacin da ka fara sallah sai liman ya shigo aka fara iqama dama baka kulla raka'a ba wannan sallar taka ya kamata ka barta to tunda zaka bar sallan baka bukatan sallama sai ka wuce sahu kawai ba sallama domin ba mahallin sallaman ba ne to mutum ne musulunta yana auren ya da kanwa auren dama can ɓatacce ne saboda ƙa'idar musulunci ba za ka haɗa ya da kanwa ka aure su a lokaci ɗaya ba to tun da yanzu ka musulunta musulunci ko ya haramta haɗa mata biyu suka ce ke tafi gidanku kaga ba saki ba maganar na sake ki bane a'a ba mahallin saki bane to wannan hadisin idan muka lura yana magana ne akan mutum ya auri mace ya auri wata kuma daga cikin maharimha ya auri wace wata daga cikin waɗanda an haramta aure an haramta haɗa su a lokaci guda wannan shine abin da hadisin ne yake karantar da ku ba daidai bane ka auri mace ka hada ta da wata daga cikin almahari la khilafa fi anna al-jam'i bayna al-ukhtayn fi nikahi haram ka hada mace da kanwa ya da kanwa ka aure su haram an samu hadisi to ai akwai ayar alqur'ani suratul nisa aya ta 23 inda Allah yake cewa hurrimat alaikum ummahatukum inda Allah ya jera matan da aka haramta mutum ya aura a can gaba sai Allah madaukake cewa an jima'u bainal oktai Allah ya ce an haramta ku hada tsakanin yan uwan juna biyu haramun ne ka haɗa mace da ƙanwa koya a lokaci guda don farkon maganar da Allah ya jera matan da aka haramta hurrimat alaikum ummahatukum sai aka yi adafi aka kawo wa an tajma'u bainal uktain wannan adafi ne akan hurrimat alaikum haramun ne ka auri mace ka hada ta da yar uwarta kanwa koya me dalili babu shakka Allah yana yana da hikima idan Allah madaukaki ya haramta abu wannan abin zaka samu akwai hikima Me hikimar da ta sa Allah ya haramta a hada mace da yar uwarta me hikima li'annahu yufdi ila al yana taba zumunci ka auriya ka auri kanwa zumuncin tsakanin su zai yi lahani kuma an samu hadisin Abdullah bin Abbas <clears throat> wanda ya tabbatar da wannan ita ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a haɗa mace da ‘yar uwarta Hadisin Abdullah bin Abbas ya ce, Inna Rasulallah na ha an tuzawwaja almar'atu ala al'amati wa ala نهى رسول الله أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة manzon Allah ya hana a haɗa mace da gwaggwanta gwaggo ita ce kanwar mahaifi ko yar mahaifi a bisa ƙa'ida idan ka auri mata ita wannan mata bayan aurenku ya mutu kana iya auren kanwar mahaifiyarta mahaifinta ita ce al'amma ita ce gwaggo idan aurenka da mace ya mutu kana iya auren kanwar mahaifin matanka ko kuwa yayar mahaifin matanka mace kenan ita ce ake kira al'amma hakanan kuma kana iya auren kanwar mahaifiyarta kuma kana iya auren yar mahaifiyarta amma dai ka haɗa su a lokaci guda shine aka hana shine abin da Abdullahi bin Abbas ya faɗa naha an tuzawwaja al-mar'atu 'ala al wa 'ala ba za ka auri mace sannan ka auro kanwar mahaifinta ka haɗa su a lokaci guda ba ko ka auro yar mahaifin mahaifin ita wannan matar ka haɗa su a lokaci guda ba haka nan ba za ka auri kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ba ita ce inna alkhala annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa habbai haka sai ya ce innakum in fa'altum zalika qata'tum arhamakum idan kun yi haka to za ku yanke zumuntanku za ku yanke zumunci ka auro mace ka hada ta da kanwar mahaifinta kaga zumunci zai samu lahani ka auro mace ka hada ta da kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta a lokaci guda babu shakka za a samu damuwa so annabi ya tabbatar mana da wannan hikima da ta sa Allah madaukaki ya hana a hada mace da wata daga cikin almaharim dinta ko dai kanwa ko kuwa gwaggwanta ko kuma innarta waɗannan su ne almaharim ka hada su a lokaci guda haramun ne bi nassil qur'an da kuma hadisin manzon Allah hadisin Abdullahi bin Abbas ingantacce ne da bayaninsa ya zo cikin majmu'u fatawa mujallar talatin shafi na sittin saboda haka anan aka samu asali na wannan ka'ida din asali game da ka'ida me ka'ida me asalin kai asali shine abinda annabi ya faɗa innakum in fa'altum zalika qata'tum arhamakum in kun yi haka to za ku yanke zumunta ashe yana nuna cewar aure a tsakanin almaharin yana taba zumunci to duk auren da zai taɓa zumunci matukar akwai zumunci kenan tsakanin matar da ita wacce za ka auro idan akwai zumunci wannan shine arrahim ana la'akari da zumunci kana auren mace sai ka auro gwaggwanta akwai zumunci kana auren mace sai ka auro innarta akwai zumunci kana auren mace sai ka auro kanwarta akwai zumunci ashe abin da ake la'akari da shi shine zumunci in dai akwai zumunci tsakanin matarka da matar da zaka auro to haramun ne wato wannan shine sai zama ka'idar da ake gane haramcin aure din idan dai kana auren mace wace mata ce aka haramta ka auro ta ka hada ta da ita wace mata aka haramta matar da aka haramta ka auro ta ita ce mai zumunci da ita wannan zumunci kuma ba wai ana nufin dangi kawai gaba ɗayansu ba a'a ana nufin almaharin almaharin su ne waɗanda babu auratayya tsakaninsu inda a ce ɗayansu namiji ne wannan ita ce ka'idar da ake ganewa inda ɗayansu namiji ne babu aure tsakani alal misali kana auren mace sai ka auro kanwata idan da a ce yar namiji ne za ta auri kani. za ta auri kanwa eh, ba zai yiwu ba haka nan kana auren mace sai ka auro innarta inda ɗayan su namiji ne ba yadda za a yi mutum ya auro innarsa ya yi aure tsakanin shi da inna ba zai yi ba ko da gwaggwansa wannan ne asali fi hadhihi alqaida bayan hadisin Abdullahi bin Abbas akwai hadisin Abu Huraira bai kawo su ba a bulugul maram shi yasa nake kawo su saboda su ne suke karfafa matsala guda din don matsala guda ce da auren mace a haɗa ta da kanwa koya da auren mace a haɗa ta da innarta ko gwaggwanta duk suna babi guda ne suna ƙarƙashin babi guda shine aljam'u bainal mar'ati wa ihda maharimiha haramun ne to hadisin abu huraira shi ma ya ba da labari ya ce na ha an tunkahal mar'atu ala ammatiha abu huraira ya ce annabi ya hana kana auren gwaggon mace sai ka auro ita wannan matar ka haɗa ta da ta awil ammatu ala ibnati akhiha ko kuwa kana auren mace sai ka auro gwaggon eh, wato ta ko kuma kana auren gwaggon ka auro matar dan matar eh, in yar kaninta yar kaninta yar kaninta kaga kenan innata ya ta zama ta ka haɗa su a lokaci guda awil mar'atu ala khalatiha ko ko kana auren mace sai ka auro innarta awil khalatu ala binti ukhtiha ko ko kana auren asali kana auren innar sai ka auro yar kaninta yar kaninta kana auren mace sai ka auro yar kaninta kaga haramun saboda ka hada mace da innarta kenan wala tunkahu sugra ala kubra anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hukuncin da ya taho cikin bayanin alfairuz ad-dailami manzon Allah ya ce la tunkahu sugura al kubra idan ana auren ya ya ita ce al-kubra to kar a auro kanwa ita ce as-sugura manzon Allah ya ce walal kubra ala sugura idan ana auren kanwa to kar a auro ya a hada da su a hada da ita to hadisin Abu Hurairah shi ma ya inganta daga manzon Allah hadisin Abu Hurairah yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 2065 da sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 1126 so kaga mun samu hadisin Fairuz ad-Dailami ga hadisin Abdullah ibn Abbas ga hadisin Abu Hurairah ga ayar Al-Qur'ani magana ta kare saboda haka malaman sunna karkab babu wanda yake ja game da wannan hukunci duk malaman suna domin inda aka ce maka an samu aya an samu hadisai daga manzon Allah to babu malamin sunna da yake jayayya a wannan guri babu wannan zaka gani cikin al-mughni na ibnu qudama mujallal na bakwai shafi na 115 al-jam'u bainal mar'ati wa ammatiha kana auren mace ka auro gwaggwanta wa bainaha wa bain khalatiha kana auren mace ka auro innarta sai ya ce wannan ajma'a ahlul ilmi alal qawli bihi cewa haramun ne malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaqi wa laysa fihi bihamdillahi ikhtilafun ibn al-munzir yace babu wani sabani game da wannan matsala sabani guda aka samu ba dai ta gefen ahlus sunna ba babu ahlil bid'a mimman la tu'addu mukhalafatuhu khilafan ta gefen ahlus sunna babu wani malami da ke jayayya amma an samu min ar-rafida wal khawarij ta gefen shi'a da gefen al-khawarij lam yuharrimu zalika su suna ganin ba haramun bane ولم يقولوا بسنة ثابتة عن رسول الله saboda haka waɗannan hadisai da suka tabbata daga manzon Allah ba su la'akari da su sai ce to ai ko da babu hadisi daga manzon Allah ai an riga an samu illa domin an samu an samu illar da take haramtawa mecece illar li'anna al-illata fi tahrim al-jam'i bayna al-ukhtayn iqa'ul adawati bayna al-aqarib idan zaka haɗa mace da yar uwarta to zaka aukar da adawa a tsakanin dangi za a samu yankewa zumunci ifda'uhu ila qati'atir rahim al-muharram wa haza mawjudun fi ma zakarna wanda zai kai ga yanke zumunci yanke zumunci kuma haramun ne to babu shakka inda zaka auri mace ka hada da kanwarta ko ka auri mace ka hada da gwaggwanta ko ka auri mace ka hada da innarta to babu shakka za a kai ga samun matsala ta sashin zumunci sai ce wala ya harumul jam'u ibnu ibnatayil ammi amma iyakan nan abin ya tsaya to sai inda zamu gane kuskure kuma hatta ta gefen ahlus sunna ya kamata mu tsaya inda Allah da manzonsa suka tsaya kar mu wuce me aka ce haramun ne ka hada mace da kanwar ta koya haramun ne ka hada mace da gwaggwanta ko innarta iyaka nan to amma misali kana auren mace sai ka auro yar babbanta ai ba a ce innarta ko gwaggwanta ko abin nan ba yar baffanta kaga kenan ƴaƴan baffanni wato kana iya haɗa ƴaƴan baffanni a lokaci guda misali uh, wa da ƙani kowannensu yana da ƴa mace wa da ƙani uwa ɗaya uba ɗaya kowannensu yana da ƴa mace sai ka aure su gaba ɗaya ka haɗa a gida halal ne a sunnar manzon Allah me dalili saboda ba almaharin bane ta inda zaka gane malamai suka ce inda ɗayansu namiji ne za su iya aure ta inda za ka gane kenan saboda yarwa da yar ƙani in ka ƙaddara ɗayansu namiji ne ai ɗanwa yana iya auren yar ƙani to saboda haka kenan kana iya haɗa yarwa da yar ƙani uwa ɗaya uba ɗaya a lokaci guda wannan babu haramci gaba ɗaya wa ibna tayil khali haka kuma ta sashin kawu kamar misali ta sashin kawunai wa da ƙani ya zama suna da 'ya'ya suka haɗa ka aure a lokaci guda ah, ya ce fi mace a halin ilmi duk malaman suna haka suka tabbatar li adamin nasu fi habi bit me yasa saboda ba a samu hadisi daga manzon Allah wanda ya hana wannan auren ba kuma bayan Allah maɗaukaki ya gama magana wato Allah da kansa ya jera matan da aka haramta suratul nisa aya ta 23 hurrimat alaikum ummahatukum sai da Allah ya gama magana sai ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum Allah ya ce in ban da waɗannan sauran matan halal ne to kaga Allah ya gama kenan in ban da waɗannan sauran matan halal ne saboda haka ka'idar ita ce duk matar da ba ta cikin jerin waɗannan da Allah ya kirga waɗanda ba ta zo cikin hadisin manzon Allah ba wannan mata auren ta halal ne to don haka yasa wajibi ne musulmi ya tsaya inda nasi ya tsaya wannan ya zo cikin kitabul fiqh islami a mujallal tara fala ya harumul jam'u bainahuma kal mar'ati wa ibnatu zawjin kana auren mace tana auren mace ita ba zawara ce to ta taba auren wani mutum wannan mutumin da ta rabu da shi yana da ya mace yanzu da ka auri wannan bazawara sai ka auro yar wancan da ya sake ta halar ne ka haɗa su babu nassin qur'ani da ya haramta kana lahamin qabli min gairiha wa kalmaratu wa zawjatin kanat li abiha kana auren mace babanta ya taɓa auren wata mace kishiyar uwarta sai ka auro da shi baban nata ya saki wancan kishiyar uwar ba a ce uwarta ba kishiyar mahaifiyarta kana auren mace mahaifin matan naka yana da mata biyu da mahaifiyar matarka kuma sannan da kishiyarta to sai zama mahaifin matarka sai ya sake kishiyar mahaifiyar matarka to sai ka tafi ka auro ta ka kawo gida me yasa saboda babu zumunci babu rahim babu arrahim tsakaninsu babu zumunci falam yujadu aljam'u bayna ya rahim abinda annabi ya faɗa mana wannan ka'idar da ta zo cikin hadisin Abdullah bin Abbas innakum in fa'altum zalika qata'tum arhamakum ana la'akari da zumunci matukar babu zumunci a tsakaninsu kusancinsu da juna baya haramta aure a tsakani so anan akwai alƙa'idatul amma ƙa'ida da muke iya ɗauka ta wannan hadisi da muka karanta ita ce inna jama'a bainal ukhtayn fi nikahi haram bisa ga la'akari da waɗannan hadisai da kuma ayat da muka karanta ka auri mace ka hada da yar uwarta haramun ne haramun ne ijma'an ka auri mace ka hada da yar uwarta haramun ne to sai malamai suka ce sawa'un kana ta shaqiqatayn waɗannan su zama shaqiqai uwarsu ɗaya su ɗaya min abin wa ummin min abin wa ummin au min ummin ko ya kasance uwa kaɗai suka haɗa banda uba har yanzu dai haram ne ko ku kasance min abin sun haɗa uba ne kaɗai ban da uwa har yanzu dai haram ne ka auri mace ka haɗa da ƙanwarta uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴan uba ko ƴan uwa haramun ne wa sawa'un bin nasabi wa raba shin ta gefen dangantaka ne ko ta gefen reno ne har yanzu dai haram ne wala ya juzul jam'u bainal mar'ati wa ummiha fil aqdi kamar yadda baka baka auren mace ka auri mahaifiyarta ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba sai ya ce fata harimul jam'u bainahuma bi tariqil aula saboda ka auri mace ka hada da kanwa ko ya duk babi guda ne wala yajuzul jam'u bainal mar'ati wa bain ammatiha haka hakanan kuma haramun ne ka auri mace ka hada ta da gwaggwanta wa bain khalatiha ko ka hada ta da innarta amma da a ce auren zai mutu fa Allah ya halatta maka bayan ko rabu da mace sai ka auro kanwar mahaifiyarta halal ne yar mahaifiyarta halal ne kanwar babanta halal ne yar babanta halal ne hadawa shine aka haramta fa tahrimul jam'u bainahuma eh, huwa sabit da ya zama shari'a ta haramta shine ka hada su a lokaci daya amma idan misali kana auren mace sai ta rasu bayan ta rasu sai ka auro kanwarta wannan halal ne kamar yadda manzon Allah ya ba ma sayyiduna Usman yana auren mace da ta rasu ya ba shi kanwarta to ka gani hadawa a lokaci guda shine aka haramta amma idan ba a lokaci guda bane to ba laifi bane sannan ta gefen goggo din nan gwaggon da da ake magana da kuma inna wato yar uwar mahaifi ko yar uwar mahaifiya yar uwar mahaifiya ita ce ake ce ma inna yar uwar mahaifi a ce mata gogo ko a ce mata baba to anan akwai alhaqiqa akwai almajaz wanne ne alhaqiqa alhaqiqa shine ainihin kanwar mahaifin matarka kanwar mahaifin matarka wannan ita ce gogo na haƙiƙa to akwai kuma goggo na almajaz wacce ce goggo na almajaz ya zamanto goggon baban mahaifin matarka ba kai tsaye ba kaga kenan an haura sama an haura sama kamar a ce goggonta ko ko goggon babanta ko goggon kakanta duk wannan kalma ta al'ama har abada sama suna matsayi guda ne haramun ne wa kazalika al-khala bi haka nan ta gefen mahaifiya haramun ne ka haɗa mace da innarta kanwar mahaifiya kenan idan aka ce inna al sannan akwai inna al inna al ita ce innar mahaifiyarka mahaifiyar matarka da kuma innar kakan matarka wato duk inda kalma ta inna ta fito in ma kai tsaye ga ainihin mahaifiyar matarka ko mahaifiyar mahaifiyar matarka ko kuma ta wajen kakan matarka haramun ne to wannan yana littafai da dama al-imam an-nawawi yayi magana kai a littafin al-majmu' shafin muhazzab eh, mujallar na goma sha shida shafin ɗari da ɗari biyu da ishirin da biyar haka nan al-mughni Mujallar na bakwai shafin ɗari da goma sha biyar da kuma sharhun nawawi ala sahihi muslim Mujallar tara shafi na ɗari da tis'in haka nan fathul bari tar shafi na 160 da nailul autar al-imam shaukani mujallan shi da shafi na 157 akwai misali na ƙarshe misali na ƙarshe shine hadisin da ya fi kowane inganci hadisin da duka ya fi hadisan da muka karanta inganci <clears throat> hadisin yana sahihul bukhari yana sahihu muslim muttafaqun alayh ummu habiba matar manzon Allah ummu habiba zaujun nabiyyi babanta shine abu sufyan ta daɗe da musulunta ta daɗe da musulunta Allah ya mata ƙarfin imani Allah ya ƙara mata yarda saboda kai za ta yi hijira kashi ta yi hijira zuwa habasha ta yi hijira zuwa madina bayan rasuwar mijinta manzon Allah ya aure ta <clears throat> ranan sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah an kish ukhti ka auri ya uwata mana ta gaya ma annabi ta ce ya rasulallah ka auri kanwata sunan kanwarta azzatu bintu abi sufyan azzatu bintu abi sufyan ita kuma fa ummu habiba bintu abi sufyan ta ce ma annabi ya rasulallah ka auri kanwata wannan ya nuna a zamanin jahiliya ana yi shine hadisin fairuz ad-dailami ya musulunta yana tare da ya da kanwa kaga ya gwada mutanen jahiliya su ba matsala bane gurin su suna hada ya da kanwa su aura al'adar larabawa ce a da to sai ita ma take sha'awar kanwarta ta shigo gidan manzon Allah ita fa ummu habiba tana auren annabi shine take ba shawara ya rasulullah ka auri kanwata azzatu bintu abi sufyan wannan riwaya ta alimamu muslim kenan as-sahihul bukhari alimamu bukhari akwai babin da yayi yana fassara aya ta 23 ta suratul nisa inda Allah yake kirga matan da aka haramta mutum ya aura Allah madaukaki yace wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna wannan guri alimamu bukhari yana fassara shi ya kawo hadisin ummu habiba shine hadisi na 5106 a riwaya ta al bukari Bukhari Ummu Habiba ta bada labari tace qultu ya rasulullah na taba cewa ya rasulullah hallaka fi binti Abi Sufyan ya rasulullah ko kana da bukatar yarinyar Abu Sufyan inji Ummu Habiba sai manzon Allah shi ma ya mata tambaya ce fa af ma za in yi mai da ita matarsa ce take tambayarsa ya rasulullahi kana da buƙatar yar abu sufyan ita ma yar abu sufyan ne wato kana buƙatar ƙanwata sai mu zama biyu shine manzo Allah ya ce in yi mai da ita kuntu sai na ce tankihu ka aure ta da shi kuma manzo Allah sai ya ya mata tambaya dan ya tabbatar abinda ake cewa lati manzo Allah yana so ya tabbatar da gaske take sai ce a na zalika kina son haka in ji annabi yanzu ke kina son haka wato ina auren kin auro kanwarki kina so kafin ya bata amsa sai ta eh, sai sai ta ce na'am ya rasulullah ina so sai ta gaya masa cewa lastu laka bi mukhliyatin ai na san ba zan zauna ni kadai da kai ba ba zan zauna ni kadai da kai babu kishiya ba wa ahabbu man sharakatni fi khairin ukti wanda na fi son a ce yayi tarayya da ni cikin alkhairi ai shine kanwata na san ba zan zauna ni kadai ba zaka ƙara mata to idan ma akwai matar da nake so mu yi tarayyan alkhairi ita ma ta shigo wannan babban gida to ai kanwata ce kaga idan mutum idan mace tana buƙatar kishiya tana son kishiya ta mafi sauki shine ta kawo kanwarta kaga wannan ya gwada cewar tana tsananin son manzon Allah tana tsananin son manzon Allah har ma take sha'awar ina ma kanwarta ta shigo duk matan annabi Muhammad babu wata mace da ta ba da labari wanda ke nuna ta kyamaci zama da manzon Allah wallahi duk matansa kowace tana bege game da rayuwar da ta yi da manzon Allah saboda mutum ne na daban wanda Allah maɗaukaki ya haɗa mai kamala kamala ku shi ke sa a ji daɗin zama da mutum na ƙasar hali ke sa ka kyamaci zama da mutum idan mutum yana da kamala yana da kyan hali sai ku daɗe ba ku saba ba Allah ka samu dace da hali irin na manzon Allah to lokacin nan sai manzon Allah ya ba ta amsa sai ce fa inna zalika la yahillu li to ai hakan bai halatta gare ni ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hakan bai halatta gare ni ba ashe kaga mun sake samun hujja haramun ne ka auri mace ka hada da kanwa manzon Allah ya ce hakan bai halatta gare ni ba shine sai ta ce to ya rasulullah inna natahaddasu annaka turidu an تنكح درة بنت أبي سلمة أن تنكح درة بنت أبي سلمة أي مو ما تنكا مكن يهيرا سيمنا تشيوا ذاك أولي درة ير أبو سلمة ذاك أولي درة ير أبو سلمة سننت درة بنت أبي سلمة أي النبي أنا أوران أم سلمة ينا auren أم سلمة إذا أم سلمة تنا ديارا daga cikin yaran akwai wacce ake kira durratu bintu abi salama tana kuma gidan manzon Allah shine ita ummu habiba take cewa ai in dan na ce ka auri kanwata ai wannan ma da sauki mu matanka muna hira muna ganin kamar ko zaka auri durra yar abu salama sai manzon Allah ya tambaye ta yace binti abi salama durra yar abu salama tace na'am sai manzon Allah ya ce to ai law lau annaha lam takun rabibati fi hijiri. ko da a ce durra ba a gidana aka shayar da ita ba aka rene ta mahallat duk da haka bata halatta gare ni ba manzo Allah ya ce innaha ibnatu akhi min raba'a saboda babanta da ni mun sha nono daya tunda mun sha nono daya kaga yata ce ni ma arba'atni wa aba salama fuwaiba manzo Allah ya ce Suwaibatul Aslamiyya ta shayar da ni kuma ta shayar da Abu Salama kasan kuma shayarwa yana samar da wato haramci irin wanda dangantaka yake samarwa saboda haka sai manzo Allah ya faɗi dalilai biyu waɗanda suka hana shi ya auri Durratu bintu Abi Salama waɗanne ne dalilai biyu na ɗaya lokacin da ya auri Ummu Salama ta zo da Durra tana jinjira kuma annabi ya an shayar da ita a gidan manzon Allah shi yasa yace rabibati fi hijiri. wannan dalilin yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin a karkashin raba'ibukum allati fi hujurikum to sai zama an an rene ta a gidan manzon Allah <clears throat> tunda an rene ta a gidan manzon Allah ta haramta ga annabi tunda annabi ya riga ya tara da mahaifiyarta shi yasa Allah madaukake ce min nisaikum allati dakaltum bihinna in dai kun tara da waɗannan matan to ‘ya'yansu sun haramta gare ku to a ƙarshe sai mazan Allah ya gargaɗe tu matan ya ce fala ta'aribu na alayya banati kunna wala akawati kunna kar ku ringa tallata min auren ‘ya'yanku da ‘yan uwanku mazan Allah ya ce ku daina tallata min auren ‘ya'yanku da ‘yan uwanku hadisin yana sahihu muslim babu tahrimin rabiba wa uktil mar'a hadisi na 1449 al-imam nawawi da yake sharhin wannan hadisi a sharh sahih muslim juz'i na biyar shafi na 129 yace ma'anahu annaha haramun alayya bi sababaini dalilai guda biyu suka haramta ma annabi ya aure durratu bintu abi salama na farko kaunu harabiba saboda an rene ta a gidan manzon Allah wa kaunaha binta akhi kasancewarta yar dan uwa ga manzon Allah saboda sun sha nono ɗaya da mahaifinta falau fuki da ahadu sababai ne harumat bil akar saboda kan an rasa wannan sababi ga wancan don haka yasa ta haramta a nan idan ka auri mace idan mutum ya auri mace matar sai ta zo da yarinya gidan ita wannan yarinya ana shayar da ita har ya kai ga katara da mahaifiyarta to akwai bambanci tsakanin ita wannan yarinya da kuma yarta misali ka auri mace sai ta zo da wata yarinya amma babba ce ba a shayar da ita babba ce ita ce ake kira agola to ɗanka yana iya auren wancan ɗanka yana iya auren wancan da aka zo da ita da wayonta da girmanta ɗanka zai iya aurenta kaga kenan babanka yana auren uwa kai kuma kana auren ya amma ita wannan karamar da aka zo da ita ana shayar da ita fa ita ce Allah yake magana a suratul nisa ayat ta 23 raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna aka zo da yarinya ana shayar da ita mama babanka kuma har ya tara da mahaifiyar wannan yarinya wannan yarinya ba za ka aure ta ba so kaga akwai bambanci tsakani wanda wajibi ne mu bambanta su wajibi ne mu bambanta malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaki ala annar rabiba tahrumu ala zawji ummiha idza dakala bil ummi lokacin da ka auri mace matar ya zama tana da yarinya to idan ka idan auren ya tabbata har mutum ya tara da ita ta wannan yarinya dai haramun ne gare ka ba zai yi ka ka auri uwa kuma ka auri ya ba bai yiwuwa amma idan auren ya mutu kafin kafin ta tari shi yasa aka samu sharaɗin min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna wanda Allah ne da kansa ya faɗa idan auren ya mutu kafin ta tari ka auri mace kana da yarinya kafin ta tare auren ya mutu kana iya zuwa ka nemi yarinyar kuma ka aura shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa nan to malaman suna sun a akan babu laifi ga ainihin shi ɗanka don ya auri agola wannan ba laifi ba ne yana fata wallajina mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari uku da arba'in da biyar ba ma wannan ba misali kana auren mace kana auren mace ɗanka yana iya auren kanwar matanka kana auren mace ɗanka yana iya auren kanwar ita wannan matar ba laifi ba ne sannan kuma yana ma iya auren kanwar uwarta shari'a ta haramta ba wanda za ka gani a fatawar lajina mujalla na goma sha takwas shafi na ɗari uku da sittin da biyar hakanan yana mujallar na goma sha bakwai shafin ɗari uku da sittin da bakwai da fatawa islamiyya mujalla na uku shafi na dari da talatin da hudu ba daidai ba ne mutum ya haramta abu sai yana da hujja imma ta hadisin manzon Allah ko kuma ta ayar alkur'ani bisa fahimtar Asalafu salih musamman saboda Allah madaukake ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum Allah da kansa ya ce banda waɗannan matan na halatta muku duk saura in ji Allah so kaga kenan in banda matan da Allah ya kirga mutum ya fito ya ce wannan matan aurenta haram ne babu shakka ya shiga gonar Allah ya shiga hadari babba mutumin da zai halatta abin da Allah bai halatta shi ba ko ya haramta abin da Allah maɗaukaki bai haramta shi ba wannan babu shakka babban laifi ne Allah da kansa ya yi mana gargadi. duk abin da aka ce Allah ya ɗauki nauyin bayaninsa da kansa da gado da aure da gado da aure Allah da kansa ya ɗauki nauyin bayani in ka dubi wannan aya ta suratul nisa'i Allah da kansa ya kirga matan da aka haramta auren su da ya gama kirgawa sai ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum duk wasu matan da ba waɗannan ba halal ne yanzu kai sai ka zo ka ce haram ne saboda al'ada ku ba ta so Allah ka tsare mu so wannan babu saɓani a kai ta ina aka samu saɓani ba shakka an samu saɓani game da wannan hadisi da muka karanta fairuz addailami ya musulunta a lokacin da ya musulunta yana tare da mata biyu ya da kanwa ta ina matsala take inda matsalar ta zo shine kaifiyatu ta'amulu ma'a man aslama huwa mutazawwijun ukhtayn idan mutum yana auren mata yan uwan juna sai ya musulunta to menene abin yi nan fahimtar ta rabu kashi biyu na malaman sunna za ka samu bayanin cikin almugni mujallar na tara shafi na 94 fahimta ta farko lahu an tara wahida mutum zai zaɓi ɗaya daga cikin waɗannan matan kamar yadda zahirin hadisi ya nuna fairuz ad-dailami yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam na musulunta ina auren mata biyu yan uwan juna sai manzo Allah yace ka zabi ɗaya daga cikin su ko a wata riwaya yace ka sake ɗaya daga cikin su so kaga kenan zai rike ɗaya zai sake ɗaya wannan fahimta guda kenan su waye masu wannan fahimta akwai al-hasan al-basri akwai al-imam al-auza'i al-imam shafi al-imam ishaq akwai abu ubaidin lau aslama wa tahtahu ukhtani min minhuma wahida ka musulunta kana tare da mata biyu yan uwan juna sai ka zaɓi ɗaya wannan fahimta guda kenan li'anna an kihatal kufari sahiha me dalili me dalili saboda auren kafirai ingantacce ne shine karatunmu na gaba a wannan babi insha Allah auren kafirai ingantacce ne a musulunci me ake nufi da ingantacce ne musulunci ya yarda da auren da kafirai suke yi za ka yi mamaki idan mutum ya musulunta da matarsa a ƙa'idar musulunci ba za a sake musu aure ba ku ci gaba da zama miji da mata so kaga musulunci ya yarda da auren kafirai kuma inda a ce kafiran sun yarda sun yarda da saki kamar yadda larabawa suka yarda da saki a can lokacin da kafirai ke auren wata kafira ya sake ta saki ɗaya saki biyu sai suka musulunta tare don saura saki ɗaya ne saboda musulunci ya yarda da auren nasu saboda haka dama can ya yi saki biyu yanzu in ya kara guda aure ya kare so a idan mutum ya yi zaman banza da mace zaman zina suka haifi ɗa sai suka musulunta wannan zinan ai kafirci bai da shi ba saboda haka yanzu tunda sun musulunta kar ka ɗauka ɗan zai gaje shi in ya mutu ba zai gaje shi ba ko da dai an haife shi kafin ya musulunta kuma idan aka ce mutum ya haifi yara yana kafiri sai suka musulunta gaba ɗaya yaran za su gaje shi saboda a da can an haife su ta hanyar aure ba zina ba amma yaron da aka haife shi ta hanyar zina a kafirci ba zai gaji ubansa ba idan sun musulunta wannan shine abin da malamai suke cewa inna anki hatal kuffari sahiha auren kafirai ingantacce ne menene aka haramta idan kafirai suka musulunta to sai a dubi auren ta ina ne ya saba ma sunna sai a gyara wannan gefen amma ba auren gaba ɗaya za a rusa ba auren ba za a rusa shi gaba ɗayan shi ba saboda musulunci ya tabbatar da ingancinsa fasaha kamar eh, saboda haka auren sai ya zama zamanto ingantacce kama law tallaqa ihdahuma qabla islamihi thumma aslama wal ukhra fi ibalihi mutun ne ya auri mata biyu ‘yan uwan juna kafin ya musulunta ya sake ɗaya kafin ya musulunta ya sake ɗaya yanzu da ya musulunta da da ita wanda suke tare kaga wannan baya canza hukunci saboda musulunci ya riga ya yarda da tsarin auren a zamanin kafirci اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا دقنوا sai ya musulunta zai زاب ɗaya daga cikinsu ne dalili saboda musulunci yana tabbatar da aure da aka yi shi a zamanin kafirci fahimta ta biyu fasadu zawaji jami'a wannan fahimtar al'imamu abu hanifa al'imamu abu yusuf al'imamu sauri al'imamu na'uza'i al'imamu zuhuri al'imamu malik suka ce idan mutum yana auren ya da kanwa sai suka musulunta auren duka ya rushe auren gaba ɗaya ya rushe ne dalili dallo ala zalika bi annahu la yaqirru min ankihatil kufari ila ma wa islam ai idan ba duka aure ba ne musulunci ya yarda da shi ba duka auren kafurci ne musulunci ya yarda da shi ba sai auren da ya dace da tsarin islam idan aure bai dace da tsarin islam ba islam bai shi ba saboda haka idan mutum ya musulunta auren da ya yi aure ne na zamanin kafirci wanda ya haɗa mace ya da kanwa ai kaga a musulunci ba a yadda da wannan auren ba to da a musulunci ba a yadda da wannan auren ba kaga kenan auren gaba ɗaya a rushe ke to wannan inda aka samu sabani kenan in ka dubi littafin mudawwana al-mudawwana ta al-imam malik a mujallar na biyu shafi na 223 ibn al-qasim ya ce sami'tu malikan su'ila an al-majusi na ji al'imamu malik an martambaya game da arni kafiri kafiri ne yuslim ya musulunta wa inda imra'ata ne yana tare da mata biyu ummun wabnatuha yana tare da uwa da ‘yarta tunda an ce kafiri ba abinda ba zai iya ba mutum ne musulunta kafiri almajus almajus shine wanda ma ba ahlul kitabi ba kafiri wanda bai yadda da ma wani littafi ba ya musulunta yana yana tare da mata biyu da uwa da ya waqad aslamata jami'an amma kuma duk sun musulunta da shi kafirin da matan nasa biyu قال شيء الإمام مالك يتشي إن كان قد دخل بهما jami'an. in da can a zamanin yana kafiri ya tara da uwa da yatta faraka huma to yanzu rabuwa zai da su duka walam tahilla lahu wahidatu minhuma abadan inji al-imam malik daga cikin su bata ta halatta gare shi har abada saboda a musulunci baka auren mace ka auri uwarta a lokaci guda haramun ne to tunda har ya tara da su ya tara da uwar ya tara da yar to aure a tsakanin shi da su duka ya haramta har abada ya ce wa in kana da kalabi ihdahuma idan ko ɗaya daga cikinsu ne ya samu ya tara da ita fa innahu yuqimu ala allati dakhala ha? wa yufariqu allati lam yadkhul biha Wace ya tara da ita ita ce matarsa wace bai tara da ita ba ya rabu da ita to sai shi ibn al-qasim yace fa in kana lam yadkhul bi wahidatin minhuma ya tambayi al-imam malik to idan ya kasance mutumin yana tare da mata biyu ɗaya uwa ce ɗaya ya ce ya musulunta tare da su kuma bai taɓa tarawa da su ba fa kala ibn qasim yana cewa ya habisu ayyatuhuma sha'a to a nan shine mutum zai ɗauki guda ya zaɓi ɗaya daga cikinsu wa yursilul ukhra ya kyale ɗayan ibn qasim ya ce balagani an ibn shahab annahu qala inda kala bihima jami'an faraqahuma jami'an kamar inda al-Imam Malik ya bada wannan fatawa al-Imam az-Zuhri shine Ibn Shihab shi ma fatawarsa kenan wa inda kala bi wahidatin wa lam yadkhul bil ukhra faraqa allati lam yadkhul biha idan ya tara da ɗaya daga cikin su wacce ya tara da ita ita ce zai rike wa in lam yadkhul bi wahidatin minhuma iftara ayyatuhuma sha idan an yi auren amma bai tara da kowace ba to sai ya zaɓi ɗaya daga cikin su wa zalika ra'ayi wannan fahimtar alimamu Malik kenan so anan kaga mun samu fahimta kashi biyu game da wannan hadisi da muka karanta kashi na farko na malamai suna cewa idan mutum ya musulunta yana tare da mata biyu al yana tare da mace da kanwata fahimta ta farko zai zaɓi ɗaya daga cikinsu ya rabu da ɗaya fahimta ta biyu fa ba aure tsakaninsu gaba ɗaya to da kaji kai ka sani fahimta ta farko nan ita ce ta dace da sunnar manzon Allah saboda ga hadisi mun karanta karara ga hadisi karara fayruz ad-dailami ya tambayi manzon Allah ya rasulullahi na musulunta ina tare da mata biyu yan uwan juna sai manzon Allah ya ce tallik ayyatahuma shi'ita ka saki ɗaya daga cikinsu wacce ka ga dama kaga annabi ya ce ya rike ɗaya kenan ya bar ɗaya manzon Allah bai tambaye shi ka tara da su a da kafin ku musulunta babu wannan tambaya ka rike ɗaya ka saki ɗaya tarkul ikhtiyar lahu rahma kaga da aka ce ka zaɓi guda rahama ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ba mantuwaye ba manzon Allah ya sani ana iya auren ya zamanto da an yi auren ne aka musulunta yana iya yiwuwa kuma an daɗe ana tare saboda haka ya tara da ya ya tara da kanwa amma annabi bai tambaye shi ba abinda manzo Allah ya ce mar kawai ka zaɓi guda ka rabu da ɗayan so kaga kenan abin da ya faru da su a zamanin jahiliya wannan Allah ya riga ya yafi wannan ita ce fahimtar da take ta dace da nassin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka idan mutum ya musulunta ko da yana tare da uwa da ‘yarta ne abinda manzon Allah ya ce ka zaɓi guda in ka zaɓi guda ɗaya shi kenan ta tafi ai da auren da aka yi zamanin jahiliya ne ba a musulunta ba shi ko Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta duk zunubin da aka yi idan an musulunta to don haka yanzu tun da an musulunta ba a cewa laifin da aka yi a jahiliya har yanzu ya bi mutum wannan fahimta ita ce mafi inganci to nan kana iya fahimtar wato matan da aka haramta haɗa su a lokaci da guda da kuma matan da ba a haramta ba kamar yadda muka yi bayani a baya malaman suna sun ba da misalai daban-daban za ka gani a littafin alimamu shafi'i alimamu shafi'i ya ba da misali ya ce jama'a جمع bin Jafar بن جعفر بن أبي طالب بين امرأة علي wa عبد Abdullahi bin جعفر kasan sayyidina ali yana da wa wansa ja'far bin abi talib Allah ya kara musu yarda ja'far bin abi talib ja'far bin abi talib yana da yaro sunan shi sunan yaron abdullah abin da ya faru ya kasance abdullah bin ja'far yaron ja'far kaga kenan yaron wan sayyiduna ali yaron wan sayyiduna ali sai ya auri matar sayyiduna ali Allah ya samu gane yaron wan sayyiduna ali ya auri matar sayyiduna ali kaga yaro ya auri matan babban shi matan babban shi matan kanin baban shi domin akwai mutane da yawa idan aka ce halal ne ka auri matar babbanka sai su ce a kai wannan babu shi to ya za ka yi da gidan manzon Allah yaron Ja'far Abdullahi bin Ja'far ya auri matar Sayyiduna Ali bin Abi Talib kuma Abinda zai baka mamaki ya hada da yar Sayyiduna Ali ya auri matar Sayyiduna Ali ya hada da yar Sayyiduna Ali a lokaci guda wannan ya sa al-Imam al-Bukhari musamman yayi babi yayi ta'aliki a kitabun nikahi babu ma ya hillu minan nisa'i wa ma ya harumu sai al-imam bukhari ya kawo labarin abdullahi bin ja'far yace ai abdullahi bin ja'far jama'a baina ibnati ali ya auri yar sayyiduna ali ita ce ummu kulsum ummu kulsum fatima ta haife ta Allah ya kara musu yarda fatima ta haife ta lokacin da ta dan girma bata kai balaga ba sayyidina umar ya zo ya samu sayyidina ali ya ce ni fa ina ina son in hada jini da manzon Allah to nan sayyidina ali ya ce to ai yar karama ce ya ce ni dai ina bukatan aure to Allah dai ya nufa sayyidina umar ya aure ta sayyidina umar ya aure ummu kulsum bintu ali li fatima wanda fatima yar manzon Allah ita ce ta haife ta Allah ya kara musu yarda to ana nan sai aka kashe sayyidina umar lokacin da aka kashe sayyiduna umar akwai ɗan uwan abdullahi bin ja'far ɗin ana kiransa aunu bin ja'far aunu bin ja'far har yanzu dai yaron ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali sai ya auri ummu kulsum famata anha sai ya mutu ya riga ta mutuwa kaga sayyidina umar ya mutu ya batta aunu bin ja'far ya mutu ya batta fa khalafa alaiha akuhu sai ɗan uwan shi kuma har yanzu dukkan su baban su daya sunan shi Muhammad bin Ja'far sai ya aure ta shi ma sai ya rasu ya batta bayan ya rasu sai shi Abdullahi bin Ja'far ya aure ta Abdullahi bin Ja'far da ya aure ta a hannunsa ta rasu Abdullahi bin Ja'far to shi Abdullahi bin Ja'far din nan kafin ita ya auri kuma yarta ita ce Zainab bintu Ali akwai Zainab yar Sayyiduna Ali kuma ita ma yar Fatima ne ya auri Zainab bintu Ali wa inda hu aidan ta rasu ya auri Ummu Kulsum lokacin da ya auri Ummu Kulsum sai ya auro matar Sayyiduna Ali ga yar Sayyiduna Ali yana aure Ummu Kulsum sai ya auri matar Sayyiduna Ali ita ce Laila bintu Mas'ud an-Nahshaliya Laila bintu mas'ud an-nahshaliya ita wannan matar sayyidina ali bin abi talib ita ce ta haifan masa ubaidullah da kuma abubakar kasan sayyidina ali yana da yaro sunan shi abubakar da abubakar da ubaidullah ita wannan matar laila ita ce ta haife su lokacin da aka kashe al-husayn yaron sayyidina ali ranar da aka kashe al-husayn da ubaidullahi bin ali da kuma abubakar bin ali bin abi talib suna tare da al-Husayn wanda tare aka kashe su da al-Husayn Allah ya kara musu yarda da Ubaidullah bin Ali bin Abi Talib da Abubakar bin Ali bin Abi Talib da al-Husayn bin Ali bin Abi Talib lokaci guda aka kashe su to da Ubaidullah da Abubakar mahaifiyarsu ita ce Laila Abdullah bin Ja'far sai ya auro ta ya auro Laila ga kuma yana auren Ummu Kulsum kaga ya auri yar mutum ya auri matar mutum ya hada su a lokaci guda kuma 'ya'yan sayyiduna ali biyu ma ya aura ba ma ɗaya ba ya auri zainab ya zo ya auri ummu kulsum ga kuma mata sayyiduna ali to saboda haka sai al-imam bukhari ya kawo wannan a kitabun nikahi yana magana akan matan da aka halatta auren su to wannan in ka duba tarihin tabi'ai zaka gani ba shakka akwai malaman da ke kyamar hakan ko a cikin tabi'ai kamar ah, al-hasan a farkon al'amarinsa ya kyamaci hakan amma daga baya da ya duba ƙur'ani ya ga Allah ya ce uhilla lakum ma wara zalif an halatta muku saura ce la ba asabihi halal ne ka gani a littafin sunan dara kutuni ya taho da labarai daban-daban waɗanda aka samu haka na a cikin fathul bari mujallar tara shafi na 153 ibn hajar ya yi sharhi akan labarin auren abdullahi bin ja'far da kuma 'yar sayiduna ali da kuma matar sayiduna ali a lokaci guda kuma sayiduna ali ɗin nan fa babbansa ne sayiduna ali babbansa ne ya auri matar sayiduna ali ya auri 'yar sayiduna ali ya haɗa su a lokaci guda saboda babu babu zumunci a tsakaninsu babu zumunci a tsakanin 'yar sayiduna ali da matar sayiduna ali babu zumunci kuma dama abin da ake la'akari da shi zumunci ne to ba shi kaɗai kadai ne ibnu hajar ya bada misalai daban-daban yana cewa kamar shi abdullahi bin ja'far a cewa ya auri zainab sannan ya auri ummu kulthum kuma dukkan su yaran sayyidina ali bin abi talib tazawwajahuma wahida ba'da ukhra ba lokaci guda ya hada su ba ai mun karanta Allah ya haramta ka hada ya da kanwa saboda ka ba lokaci guda ne ya hada yaran sayyidina ali ba ba a lokaci guda ba ne ya auri wannan bayan wancan ma'a baka ilaila fi ismatihi amma kuma duk lokacin nan yana tare da matan sayyiduna ali wato ya auri laila yana tare da laila ya auro zainab eh, ya auro ummu kulsum ta rasu ya auro zainab ta rasu so kaga kenan matan sayyidina ali kenan farko kafin saura wa qad waqa zalika mubayyanan ya taho a littafin ibnu sa'ad at-tabaqatul kubra haka nan kitabun musannad ibn abi shayba ya zo da riwaya mutawwalan ta hadisin ikrima bin khalid an samu misalai ta sashin sahabban manzon Allah an samu misalai daban-daban akwai abdullahi bin safwan abdullahi bin safwan ya auri matar wani mutum da kuma yarsa mutanen ta'ifa ibnu hajar ba da misalinsu haka dan ya ba da fatawar muhammad bin sirin ya ba da fatawar alhassan albasari ya kawo fatawan tabi'ai daban-daban waɗanda suke tabbatar da wannan ba laifi ba ne ya tabbata a zamanin sahabbai kuma malaman suna sun inganta shi kamar suleiman bin isar al mujahid sha'abi annahum qalu la ba'sa bihi manyan masanan farko sun ce wannan babu laifi babu laifi ka auri matar ka babu laifi ma ka haɗa ma ka hada ka auri matar babbanka da kuma ƴar babbanka sai ka haɗa su lokaci guda wannan ba laifi bane zaka gani a nailul awtar na al-imam shaukani mujallad na shida shafi na 158 wato dai yana shiga karkashin uhilla lakum ma wara abalikum suratul nisa aya ta 24 sai mu je hadisi na karshe wa an salim bin wa an salim an karbo daga salim an abihi ya karbo daga mahaifinsa shine Abdullahi bin Umar Salim bin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yana da yaro sunan shi Salim Allah ya kara musu yarda shi ya bada labarin nan anna gailana ibn salamata as-saqafi wani mutum ana kiransa gailan bin salama mutumin ta'ifa aslama ya musulunta in ka dubi umdatul qari sharhi sahih bukhari mujallal na 20 shafin 216 wannan ya faru ne ba da fathi ta'ifi bayan yakin da annabi yayi ga mutanen ta'ifa bayan an samu nasarar ta'ifa kai mutumin nan ya musulunta amma da ya musulunta bai yi hijira ba lam yuhajir kuma babban mutum ne yana daga cikin manyan mutanen ta'ifa shi gailan din gailan bin salama babban mutum ne kana ahadu wujuhi faqif wa muqaddimihi wa kana sha'iran muhsina mawaki ne mawaki ne kuma wanda ake ake yabonsa ta wajen waƙarsa ba mawaki ne mai zambo ba kuma ya daɗe saboda ya rasu lokacin sai na umar yana halifanci gailan bin salama aslama ya musulunta lokacin da ya musulunta walahu ashiru niswa yana da mata goma fa aslamna ma'ahu sai suka musulunta tare da shi fa amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya masa umarni an ya takhayyara ya zaɓa ya takhayyara min hunna arba'an ya zaba hudu daga cikin mata goma nan sauran ya fita hanyarsu rawahu ahmad al ahmad ya rawaito hadisin wa tirmizi da kuma al tirmizi yana babu ma ja'a fi rajuli yuslimu wa indahu ashur niswa sunan tirmizi ibn hajar ce wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi wal hakim da kuma al-imam al-hakim wa a'allahu al-bukhari amma al-imam al-bukhari yace hadisin yana da illa me ake nufi da illa asabathu bi illa illa wato hadisin isnadinsa akwai cuta yana nufin hadisin yana da wata illa a ɓoye yana da naƙasu abinda al bukari yake ishara akai ba wai hadisin ya yi rauni yana nufin cewa almursalu a sahu hadisin ya fi tabbata akan cewa ne shi ne sai ya ce bukari ya ce hadisin yana da illa da kuma abu zur'atar razi abu zur'atar razi sayyidul hufazi masanin hadisin manzon Allah za ka yawaita ji ana abu zur'a sunan shi ubaidullahi bin abdulkarim malamin al'imamu muslim bin al-hajjaji Allah ya musu rahama babban malamin hadisi ne sannan ya cewa abu hatim shi ma ana kiransa abu hatimin razi kamar yadda ake cewa abu zur'atar razi abu hatimin razi abu hatimin razi sunan shi muhammad bin idris shi kuma al'imamul Buhari ɗalibin sadi su kaga malaman nan abu zur'atar razi malamin al'imamu muslim abu hatimin razi malamin Al'imamul Buhari. so waɗannan malamai masana hadisai sun ce hadisin yana da illa hadisin yana sunan ibn majah babu rajulu yuslimu hu aksaru min arba'in niswa in kana so ka ga illar hadisin sai ka samu at-talkhisul habir na ibn hajar shine hadisi na 637 a littafin at-talkhisul habir ibn hajar yayi magana game da matsalar da take ga isnadin wannan hadisi dalili saboda eh, hadisin ya fito ta hanyar mutum guda ne shine ma'amar bin rashidin ma'amar bin rashidin ah, kuma wannan baya nuna cewar hadisin bai tabbata ba illa dai bisa adalci na malaman hadisi duk inda aka samu aibu suna magana a kai hadisin ya zo da wata riwaya abdullahi bin umar ya ce inna rajulan min saqifin wani mutum a ta'ifa wani mutum wanda yake ta'if mutanen ta'ifa su ake kira banu saqif yuqalu lahu ana ce masa gailanu bin salama aslama sai ya musulunta walahu ashrun niswa yana da mata goma fa amarahu rasulullah sai manzon Allah ya masa umarni an yaktara min hunna arba'an ya zaɓi hudu daga cikin waɗannan matan wa ya da'a sittan ya bar guda shida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa khuz min hunna arba'an wa farik sa'irahunna a wannan riwaya ka zaɓi hudu daga cikinsu ka rabu da saura hadisin yana littafin muwatsa nan ma hadisin ya zo mursalan an zuhuri hadisin al-imam shine hadisi na 2243 littafin muwatsa babu jami'in talaqi annahu qala al-imam malik ce balagani anna rasulullahi qala li rajulin min sakifin aslama labari ya iso gare ni cewa akwai wani mutum mutumin ta'ifa ya musulunta wa indahu ashru niswa yana tare da mata goma hina aslama sakafi a ranar da wannan mutumin ta'ifa ya musulunta sai annabi ya ce masa amsik min hunna arba'an a wancan riwaya khuz min hunna arba'an a littafin muwatsa amsik min hunna arba'an wa farik hunna wato ka riƙe mata hudu ka rabu da saura hadisin yana a sunan kubra babu man yuslim wa indahu aksaru min arba'in niswa فأمر النبي أن يختار منهن أربعا النبي يا مسا أمرني يزعو ما تاهدو ويترك سائرهن يبس ثورة حديث ينا موطا ينا السنن الكبرى ينا السنن الدار قطني ينا سنن ابن ماجة ينا صحيح ابن هبان حديث ينا يا إنغانتا ينا yana sahihu jami'i sagir hadisi na 222 ko ba shi kadai بني akwai hadisi mutum na biyu shine Kaisu bin harisi ba wannan kadai bane akwai labarin Kaisu bin harisi da kansa yace aslamtu wa indi samani niswa na musulunta ina da mata takwas fa ataitu nabi sai nazo ga annabi fa qultu zalika lahu nace ya rasulullah na musulunta mata na takwas sai yace ikhtar minhunna arba'an ka zabi hudu kadai hadisin yana sahihu ibn majah hadisi na 601 yana sahihu sunan Abidawud. dawud hadisi na 1939 da kuma irwa'ul galil hadisi na 1883 mutum na uku shine naufal bin muawiya shi ma ya bada labari yace aslamtu na musulunta wa tahti khamsu niswa ina tare da mata biyar na musulunta a ƙarƙashi na akwai mata biyar fa sa'altu nabiyya sai na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi yace fariq wahidatan ka rabu da mace daya wa amsik arba'an ka rike hudu kaga nan ma rahama ce annabi bai ce ga wacce za ka rike ba ga wacce za ka sake ka zaɓi wacce ka ga dama cikin waɗannan mata biyar ka rabu da ita shine sai shi naufal bin mu'awiya ya ce fa'amattu ila aqdamihin ba indi sai na dubi mata biyar dinnan sai na ga wacce tafi fi daɗewa tare da ni a kerin ba ta taɓa haihuwa ba منذ ستين sana muna shekara sittin da ita dama ba ta haihuwa sannan ga daɗewar da suka yi fa faratu na rabu ita sai rike saura to babu shakka waɗannan duka hadisai sun tabbata ga hadisin da muka karanta na gailanu bin salama ga hadisin kaisu bin haris ga hadisin naufal bin mu'awiya wannan dalilin ya sa ibnu abdulbari a littafin at-tamhid mujallar na goma sha shafi na hamsin da hudu ya ce an samu riwayoyi cewar mutane sun musulunta suna da mata fiye da hudu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su rike hudu su rabu da saura walaisa asani duha bil na'am idan ana magana darajar hadisi hadisai da suka zo da magana akan waɗannan zaka samu martabar su bata kai makura ba sai ce naha lam yurwa shay'un yukhalifu yukhalifuha an nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da aka samu daga manzon Allah wanda ya saba ma wannan wal usulu tu'abbiduha in ka dubi asali ma yanda shari'a ta gina al'amarin aure zaka ga ya dace da abin da aka samu na labari daga manzon Allah wal qawlu biha wal masiru ilaiha aula saboda ka sa mutum ya ce ya saba ma wannan babu shakka yayi kuskure hakanan al-imamu shaukani a littafin nailul awtar mujallal na shida shafin 179 yace majmu'ul ahadith al-mazkura fil babi la taqsuru an rutbatil hasan li ghairi waɗannan labarai da aka samu cewar wasu mutane suna da mata fiye da hudu a lokacin da suka musulunta manzon Allah ya sa suka rabu da matan suka rike hudu kawai labaran sun fi karfin a karyata mafi karanci shine kace labaran suna da kyau amma ba za ka ce karya ba ne yace wa yu'ayyi fatantahibu bi majmu'i halil ihtijaj wa in kana kullu wahidin minhuma la yakhlu an maqalin wa yu'ayyidu dhalika kaunu al-asl fi al-furuj al-hurma kama sarraha bihi al-khattabi malaman hadisi da yawa tun daga na farko kamar al-imam al-khattabi ya tabbatar da wannan yake cewa ai ka'idar musulunci ita ce asali haramun ne ka taba al'auran mace sai kana da hujjar hukunci na Allah da kuma manzonsa fala ya juzul ikdamu ala shay'in minha illa bi dalil saboda haka ba daidai bane mutum ya tinkari wani aure sai yana da hujja idan aka ce me ka na auren mace fiye da hudu abinda Ali ibn Abdul Barri yake cewa asali ba za ka samu hujja ba in ma ta alqur'ani ko ta hadisin manzon Allah wannan abinda malaman sunna suka faɗa kenan kamar ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujalla na 32 shafin 316 kamar ibn qudama a littafin al-mughni mujalla na 6 shafin 540 in ka dawo ga alqur'ani asali abinda Allah ya faɗa a suratun nisa'i fankihu ma taba lakum minan nisa'i minan nisa'i ku auri waɗanda aka halatta muku wato da larabci dama da man larabawa sukan caccanza mahallinsu balarabe yakan iya amfani da man a mahallin ma ko ya yi amfani da man a mahallin ma ko ma a mahallin man ya caccanza saboda haka tunda Allah ya saukar da alkur'ani a harshen larabci sai Allah ya kawo ƙur'ani da wannan tsari idan aka ce fankihu ma tsaba lakum ka cire ma ka sa man fankihu man tsaba lakum fankihu man tsaba lakum zaka ce ah, ya za a yi haka babu shakka haka ne a tsari na larabci ma yakan zo a matsayin man man kuma yakan zo a matsayin ma misalin su shine in ka dubi suratu shamsi Allah madaukake ya ce was-sama'i wa ma banaha asali was-sama'i wa man banaha sama da wanda ya wato Allah yana rantsuwa da sama yana rantsuwa da wanda ya gina sama sai ya ce wa ma ha saboda ana canza ma da man a tsari na larabci ba komi bane amma in ka tashi fassara fa babu shakka yanda Allah ya faɗa haka zaka karanta amma a fassara fa sai ka koma sai ka canza idan aka ce fankihu ma qabalakum haka zaka karanta saboda haka yazo a cikin alqur'ani amma idan zaka fassara fa sai ka canza ka kawo man fankihu man qabalakum idan aka ce qabalakum me ake nufi ana nufin ma halalakum domin at-tayyib huwa al-halal Allah ya ce ku auri matan da aka halatta muku saboda ai Allah ya jera matan da ya halatta aure su ya haramta waɗansu wasu mata so ya halatta ka auri matan da an halatta aurensu minan nisa'i a nan sai Allah madaukake ce masna wa sulasa wa ruba'a wannan kalma sai ta ba ma wasu jahilai tunanin ai ana iya auren mata fiye da hudu wannan ya zo cikin bayanin ibnul arabi kalmar jahilan ma kalma ce ta ibnul arabi yana ahkamul qur'an mujallal na farko shafin 409 yace wa hama qaumun min al-juhali an samu wasu jahilai da basu san larabci ba suka ce hadhihi al-ayatu tubihu lirajuli tis'a niswa ai wannan aya ta halatta ka auri mata tara walam ya'lamu anna masna inda al-arabi da a wajen larabawa idan aka ce masna ana nufin isnataini marrataini wa sulasa ibaratun an salasin marrataini ruba'a ibaratun an arba'in marrataini to da aka ce bibbiyu uku uku hudu hudu fa ya kharuju min zahirihi ala muqtada luga a harshen larabci ibahatu samani ashara imra'a kaga kenan mata goma sha takwas zaka aura mata goma sha takwas majmu'a isnatain wa thalatha wa arba'a tis'a to abin da suke cewa wawun dinnan wawul jam'i ne saboda ka da wawul jam'i ne idan aka ce masna biyu wasulasa lasa uku wa wa, ruba'a da hudu idan aka samu biyu uku hudu kaga tara sai suka ce to in ka dubi manzon Allah mata nawa ai tara ne to abu kaga kenan ya zo daidai Allah ka tare mu al-Imam Shafi'i yana daga cikin malaman farko da suka ce duk mai wannan fahimta jahili ne kuma duk malaman sunna karkab babu ma tantama duk malaman sunna sun tabbatar da cewa auren mace fiye da hudu haramun ne ijma'an tun daga malaman farko har zuwa yau kaga in kana maganar sanin larabci ne ai baka kai waɗanda suka yi zamani da manzon Allah ba kuma suka bada misali suka ce ai tun da alkur'ani ne kuma da larabci ne waɗanda suka fi mu sanin larabci sahabban manzon Allah to bari mu dubi sahabbai wake da mata tara ba za ka samu ba banda manzon Allah babu wanda ke da wannan don haka alimamu shafi'i shafi'i yace wannan khususiyya ce ga manzon Allah la yajuzu li ahadin ghayr rasulillah an bai na akthar min arba'in niswa banda manzon Allah babu wanda aka halatta mishi haɗa mata hudu fiye da hudu wannan yana ƙarƙashin tafsirin ibnu kasir na wannan aya ta suratul nisa idan ka duba zaka gani cikin littafin ibnu hazmi maratibul Ijima shafi na 63 za ka gani a littafinsa al-muhalla mujallar na tara shafi na shida mutum na uku ne ibnu rushdi a littafin bidayatul mujtahid mujallar na farko shafin 426 ibnu rushdi ya tabbatar da ijma'in malaman sunna akan cewa ba a wuce mata hudu mutum na hudu ne ibnu nujaimin a littafin al-baharu yana mujallar na uku shafin 112 mutum na biyar al-imam bagawi in ka duba tafsirinsa yana fassara wannan aya ta suratul nisa yace wa hadha ijma'un anna ahadan min al-umma la yajuzu lahu an yazida ala arba'i niswa babu wani musulmi da aka halatta masa yayi kari akan mace hudu yace wa kanat ziyadatu min khasa'is an-nabi ƙari akan hudu wannan khususiya ce ta manzon Allah la musharakata ma'ahu li ahadin min al-umma fiha babu wanda ke da iko ya tarayya da manzon Allah ka san Allah yakan shar'anta abin da ya hukunta babu mai iko ya tuhumi Allah tabaraka wata'ala ko ba manzon Allah ne aka fara da shi ba annabi Dawud annabi Sulaiman mata ɗari mata ɗari shi manzon Allah dan an ce ya ya tara ai kaɗan ne ko to sannan mutum na shida al-Imam al-Qurtubi shi ma a tafsirin wannan aya yace wa hadha kulluhu jahlun bil lisani wa sunna duk mutumin da ka ji ya ce halal ne a auri mata fiye da hudu yace jahili ne ta gefe biyu na farko ya jahilci harshen larabci na biyu ya jahilci sunnar manzon Allah na uku ya saba ma fahimtar as-salafu salihi magabata tun daga zamanin sahabbai yace saboda haka yasa in ka dubi tarihi ba a taba samun sahabi da ya auri mata fiye da hudu ba wala tabi'ina har ma tabi'ai ka dawo ka gangaro zamanin tabi'ai ba a taba samun wani daga cikin tabi'ai da ya auri mata fiye da hudu ba annahu jama'a fi ismatihi aksara min arba'in a lokaci guda sai dai a ce ya aura so rabu ya ƙara wani aure so rabu har dai a samu biyar ko shida ko bakwai amma dai ya hada fiye da mata hudu a lokaci guda ba a taba samu ba haka nan mutum na bakwai shine ibnu qudama a littafin al-mughni mujalla na bakwai shafi na 65 mutum na takwas ibnu hajar a littafin fathul bari mujalla na tara shafi na 139 mutum na tara shine al-imam shaukani a littafin sa as-sailul jarrar mujalla na biyu shafin 255 mutum na goma shine shahabuddin ahmad bin ganim an-nafrawi mai littafin sharhur risala da ake kira al-fawakihu dawani in ka dubi al-fawakihu a juz'i biyu shafi na zaka ga shi ma yayi magana wato duk inda wani malamin sunna yake yana tabbatar maka ka'ida guda haramun ne musulmi ya wuce mata hudu a lokaci guda Allah ya sa mu iya tsayawa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta mana kuskure ba mu ladan abin da muka dace da wadansa daidai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك